Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio Kumasi. kai kuna iya ma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Talata 31 ga watan Oktoba. Ibrahim ka almasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. a jiya litinin hukumar zaben kasar kenya ta sanar da cewa shugaba uhuru kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi amurka ta alkawarin kashe kudade har zuwa dala miliyan 60 domin taimaka yaƙi da ta'addanci a yankin sahel babban lauyan gwamnatin kasar spain ya ce zai shigar da ƙara kan laifukan tashin hankali ta tawaye akan korarrun ministocin yankin catalan kanin labaran kenan to bayan labaran duniya za a ji cewa wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya yi sanadin mutuwar mutane shida a jihar adamawa za a ji cewa shugaba isuhu muhammadu nan nijar ya yi garan bawul a majalisar ministocinsa za kuma a ji cewa an tambayi bola ahmed tinubu ko gaskiya ne ya dawo daga rakiyar shugaba buhari sai ya ce Wannan labarin ƙazon kurege ne, ina da ƙwarin gwiwa akan wannan gwamnati kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya inda za a ji ci gaba da ja'in jar da ake yi kan batun tsarin zaɓe a jamhuriyar nijar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya litinin hukumar zaben kasar kenya ta sanar da cewa shugaba uhuru kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi wanda 'yan adawa suka kawar cewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100 sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajista zaben ba su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben wafula ce bukati madugun 'yan adawa Raila Odinga ya ƙi shiga zaben ya kuma kira magoya bayansa da su ƙaurace wa zaben haka kuma wasu masu zanga-zanga sun hana buɗe rumfunan zaɓe a wasu sassa da shi madugun 'yan adawar ke da ƙarfi sosai zaben da aka gudanar ranar alhamis dai zaɓe ne na biyu bayan da aka soke na farkon da aka yi a watan agustan da ya gabata wanda aka ayyana shugaba uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe shi amma kotun kolin kasar ta watsar da shi bayan da ta ce ta gano cewar an tafka magudi a cikinsa amurka ta yi alkawarin kashe kudade har zuwa dala miliyan 60 domin taimakawa a yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin sahel a nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda shine ya sanar da taimakon ya ce amurka za ta taimaka wa rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin sahel su biyar da aka kafa a farkon shekarar nan haɗakar sojojin burkina faso da chad da mali da murtaniya da kuma nijar a taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kan ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin sahel jiya litini jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne akan dangantakar diflomasiyya kuma dole ne sai 'yan majalisar dokokin amurka sun amince kafin a bayar da shi sannan kuma ba za a bayar da shi ta hannun majalisar ɗinkin duniya ba cikin makonni masu zuwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai tattauna zaɓi hudu da ake da su da majalisar za ta yi amfani da su don tabbatar da an yi amfani da kuɗaɗen don tabbatar da ganin rundunar sojan ta tafiyar da aikinta yadda aka tsara to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar amurka donald trump ya ce sojojin amurka na musamman sun kama wani dan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka kai na shekara ta 2012 akan karamin ofishin jakadancin amurka a bangazi da ke kasar libya trump ya ce shine ya bayar da izinin wani aiki da aka kai aka cafke mutumin mai suna mustapha al-imam a birnin misrata da ke arewacin libya ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan wannan al'amarin amma dai an san cewa shi al'imam yana hannun sojojin amurka kuma ana kan hanyar kawo shi amurka don ya fuskanci shari'a mayakan ƙungiyar isis ne suka kai harin ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2012 kan wani masaukin ma'aikatan jakadancin amurka a wani gida a bangazi inda kuma aka hallaka har da shi kansa jakadan amurka christopher steven da wasu amurkawa uku harin ya haifar da wani dogon bincike da sauraron bahasi ga 'yan majalisun amurka kan cewa ko tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da sauran manyan jami'an amurka sun yi watsi da gargadin karfafa tsaro a ofishin jakadancin amurka saboda kokarin gujewa faruwar tashin hankali sai dai duk da zaman sauraron bahasin da aka yi ta yi da dogon binciken da 'yan republican suka yi ba a sami clinton da ma'aikatarta da wani laifi ba A jiya Litinin fadar shugaban Amurka ta White House ta nisanta shugaba Donald Trump daga tuhumar da mai bincike na musamman Robert Mueller yake yi wa tsaffin 'yan kwamitin kamfen ɗin Trump ɗin su biyu akan alaƙarsu da Rasha wadda ake zargi da katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar shekarar da ta gabata. Mutanen biyu da ake tuhumar tsohon shugaban kamfe ɗin Trump Paul Manafort da abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gate an bayyana laifuka sha biyu da ake tuhumar su da aikatawa jiya litini ɗin da suka haɗa da ɓatar da sawun kuɗaɗen haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifukan kuma sun dai ƙi karɓar laifukan nasu a wata takardar bayanin da suka gabatar a washington dc a taron manema labarai a fadar white house a jiya litini sakatariyar yaɗa labaran fadar sarah huckabee ta bayyana cewa binciken da ake har yanzu bai nuna cewa ya shafi trump ba ko tabbatar da wata alaka tsakanin kwamitin kamfe ɗinsa da kuma rashar to daga karshe babban lauyan gwamnatin ƙasar spain ya ce zai shigar da ƙara kan laifukan tashin hankali da tawaye akan korarrun ministocin yankin catalan har ila yau antoni janar jose manuel maza ya yi kira da a tuhumi shugabannin catalonia da laifin almabazaranci kan rura wutar ɓallewa daga spain da suka yi duk da haka jam'iyyar 'yan awaren catalonia ta sanar da cewa za ta shiga zaben da ke tafe a watan disamba wanda gwamnatin spain ta shirya bayan kore 'yan majalisun dokokin yankin baki ɗaya waɗannan bayanan sun zo ne a daidai lokacin da catalonia ke cikin makon farko bayan da gwamnatin spain ta karbi ikon yankin da ke ƙoƙarin ɓallewa don zama mai cin gashin kansa. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, rahotanni na nuna cewa mutane wajen shida sun mutu a wata arangama tsakanin makiyaya da manoma a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz gare ka. kawa yanzu mutum ma shida ne rahotanni suka bayyana cewa sun mutu ciki ko har da jami'an 'yan sanda da kuma 'yan banga biyu baya ga sassara wani jami'in civil defense da aka yi a wani rikici da ya barke a tsakanin fulani makiyaya da kuma wasu manoma cikin karamar hukumar yola ta kudu ke tsakiyar jihar adamawa wani mazaunin yankin da lamarin ya faru wanda mako ya nemi a sake sunansa ya ce shi da kansa fa ya ga gawan dan sandan da aka kashe. sauran gawan ban gani amma na ga gawan dan sanda har ya san gari a mota 'yan sanda sun wuce da shi. jiya da yabba sun kashe civil defense daya. yau din nan ma na ga yan banga sun kamo shanaye bakolo. To sai dai yayin hada hancin wannan rahoto rundunar 'yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta espo Usman Abubakar ta ce mutum guda ne ya fara kashe yayin da ta baza jami'anta domin cafko mabarnatan. Shanukan su ana nan an rike su wanda suka shiga gonakai suka yi barna. To muna nan muna kokarin mu haɗa kai da su shugabannin wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a yadda za magance wannan abin. Kamar kuna da alƙaluma na rayukan da aka rasa kama daga na shi ɗan sandan da ma na su fararen hula da sauransu. Eh to kawo yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai na kan mutum da da kuma wanda suka dan ji raunuka haka nan. Shi ma dai da yake karin haske kakakin rundunar jami'an tsaron farin kaya ta civil defense wanda tun farko ta tura jami'anta na aiki da cikawa wato agro ranger Suleiman Baba ya koma tabbatar da faruwar lamarin da ma ruwan kibau da jami'an suka sha daga hannun waɗannan makiyaya. Ebro Rangers ne suka tafi. So da suka tafi wanda ya wai kamun masu isa cikin gonan da aka kira su. Suna koran sharu kawai sai yara ashe already gaba ɗaya sun killace wajen da kibau kawai sai suka fara suke ma yara. To ɗaya kam da suka ga kibiyar ba ta shiga sai kawai suka fada mai da duka a ka. da sanda to shi ne ya fita hayyacinsa suka ɗauke bandagarsa. kawo yanzu dai an kama mutane bi daga waɗannan makiyaya kuma makiyayan kuma ba yan wajen ba ne baƙi ne. ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. To Allah ya kiyaye a kuma gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda 'yan jarida suka yi kicibus da hamshakin ɗan APC kuma tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban Najeriya alhalin ku an yi ta daɗe da cewa ya dawo daga rikiyar Buharin. Hassan maina kaina gare ka. yanzu ya kai watanni masu yawan gaske shi tinubun na yin baya-baya da gwamnatin da ake ganin su ne suka kawo ta kwatsam a wannan jiko sai ga shi a fadar shugaban kasa ta aso rock har ma ya tattaunawa ta fiye da sa ɗaya da shugaba muhammadu buhari bayan sun kammala ganawar an tambayi bola ahmed tinubu ko menene gaskiyar cewar akwai baraka sa da shugaba muhammadu buhari wannan labarin kazan kurege ne ina da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati ba kokonto akan wannan kun san mun yi aiki tukuru wajen wajen kafa wannan gwamnatin akwai wasu abubuwa da ba a iya hasashen su da in sun kaurara sukan janyo gulmamaki da zarge-zarge. That can lend itself to gossip, insinuations and all that. Shaibu Mungadi mai sharhi ne kan siyasar Najeriya. Amma dai koma mai ta kaya an san cewa ba lallai ba ne Bola Tinubu ya koyi bayan shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Ganin cewa yadda ya so a gudanar da mulkin nan da shi dai bai samu haka ba. Kwararre kan sha'anin alakar 'yan siyasa Muhammad Ibrahim na mai cewa. Ana zargin zargin Najeriya a yanzu ke wanda kuma shi ne maganar da eh, shugaban kwastam Hamid Ali ya faɗa da kuma maganar da ita uwar gidan shugaban ƙasa ta faɗa. Ana kallon cewa shi shi shugaba Buhari a yanzu a kan wasu mutane da suka kewaye shi wanda su ne suke juya akalan tunaninsa. To in har an samu wannan rashin shirin tsakanin Bola Tinubu da shi shugaba Buhari baya rasa nasaba da ganin cewa su Tinubu suna ganin cewa su suka yi wahala suka kawo Buhari kuma sai ga wasu mutane wanda su ba su ma kashe ko sisi ba kawai suka zo su ne yanzu masu juya Buhari. To amma a cewar Dr. Kabiru da Lawanci, na ganin Bola Tinubu taka kurin yake yi a siyasance. Wato akwai abubuwa da ina ganin shi tunubu ke kokari ya kaucewa ne kar a ce su suke ainihin jujjuya ainihin shugaban kasa da sau gada ma. a kullum kokari yake nuna cewa shugaban kasa mai ra'ayin shi ne abubuwan da zai yi yana yi ne saboda abun da ya tanadar wa kasa ba wai abun da wani dan siyasa yake yana so ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, to yanzu kun bari mu tafi jamhuriyar Nijar inda shugaba Isuhu Muhammadu ya yi garan bawul ma majalisar ministocin gwamnatinsa. Suleiman Muna Barma gare ka. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Isufu Katambe. Sanarwar da sakataren gwamnatin Nijar ya bayar a yammacin jiya Litinin na nunin cewa shugaban kasar Nijar ya sallami wasu ministocinsa domin maye gurbinsu da wasu sabbin ministoci, yayin da aka canza wa wata minista guda ofishi saboda aka sanarwar ta kara da cewa isu ka tambayi zai maye gurbin bar musalifu da aka sallama daga mukamin ministan albarkatun ruwa sai mamadu karijo da ke maye gurbin ministan sufuri ladan tana wanne aka jima ana basa cita-citar zai fice daga gwamnatin a sakamakon taɓarɓarewar dangantaka tsakanin jam'iyyarsa ta amin amin da pnds tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin niger wata bakuwar huska a jerin mambobin gwamnatin ta nijar ita ce madam ahmadu aisata da ke maye gurbin ministan al'umma christelle rakiyatu jaku wacce wasu jaridu a makon jiya suka bayyana cewa ta so ta yi murabus daga mukaminta saboda wani sabanin da ya kunno kai tsakaninta da prime minister birjira fini game da batun cancantar tafiyar da harkokin wani proje suwed na bankin duniya daga yanzu kristal raketu jaku za ta koma ma'aikatar ministan kwadago yayin da aka nada malam zanedo amiru domin ya canji abdu mamman a ofishin ministan masana'antu tun a watan agustan da ya gabata ne masu rajin kare demokradiyya da ma wasu 'yan kasar ta nijar suka sha kiraye-kiraye ga shugaba isuhu ya aiwatar da garan bawul ɗin da zai takaita yawan ministocin gwamnatinsa mai membobi 43 ta yadda za a rage wa kasar ta nijar mai fama da fatara larura sai dai da alama lokacin ɗaukar wannan mataki bai yi ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger wannan haka ne kuma a gaida suleiman kafin mu ci gaba ga wannan muna goyon ba duk wata ƙungiyar da ta kai gwamnatin benue ƙara mu ma muna nan mun shirya mu kai kara a kotu ba mu yarda da wannan ra'ayin ba saboda doka gwamna na da iko za ya yi dokansa amma dokan nan to za a ji ko me zafi da kuma ko me yasa aka ce amma a shirinmu na hantsi yanzu kan ga ali musafan sakkwato da shiri na gaba tsaka mai wuya ai maganar da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yarshe da ku mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kuɗin zaɓe ah. to ba za mu yi haka nan ba jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shi gaskiya ne jam'iyyar da ke mulki a nijar ta pnds tarayya ta tsayace a yadda 'yan adawa suke cewa kamar yadda kowa ya tsayace a kasar wannan yana daga cikin batutuwan da za mu ji a shirin na yau wanda yake bin diddigin jayan jar da ake ci gaba da yi game da shiga zauren na na cndp sunana alija alhassan karfi zaben Nijar Allah ne ke son 'yan Nijar Allah ya tsare shi kuma Allah ya taimaka amma maganar mutanen bangaren adawa wadda Allah ya yi su ba su taɓa tunanin wani tsari ya kamata a zamana domin a kwanta hankalin jama'a a yi zaɓe ba a'a ba shi ne ya dame su ba tunanin su daban na siyasa eh, annabi sumaila wannan abun da suka yi sun yi shi cikin rashin gaskiya cikin taka doka to mu kuma bin cikin abun da muka taka doka abin da sa muka kwatanta muka ce ba mu tahowa taro tanki doka bata ta gyaru ba yadda ya kamata yadda kowa ya yarda da ita kuma a zo a sa ni ta consensus menene consensus ta yarda kowa da kowa amma sai ni in kowa da kowa bai yarda da ita ba shi shugaban kasa kadai yarda da ita ya shi gani in ta huda shi tunda ita siyasa dama zabe ne ya zama to in zabe ya to an ci don ko eh, alkalan zabe na gungu ɗaya ne eh kaga kenan babu zabe mu mun riga mun sha uwa a mun ci tanki. ba a zo ba aka yi ba kwaksa kungi sini ba ta yarda kowa da kowa mu mun yi zamu kaurace mana zaben ya je zaben shi gani in shi ɗaya ne dan kasar Nijar kuma muna kallon shi mu ta muka a komo taron sai dafe a gyara duka ƙudurin na sai NDP komi da komi ya gyaru in ana so a zo a sa eh, ƙungiyar zaɓe ta yarda kowa da kowa da mu yan adawa da yan babu ruwa da su yan gwamnatin a zo yarda kowa da kowa a zo a sa shi a yi zaɓe mai tsarki da kyau wanda kashin duniya zai su yaba kowa zai yaba zaɓe ya kyau kowa ya raɗin shi. abun mamaki ne a ji cewa jam'iyyar da ke kan karagar mulki musamman a kasashen na afirka ta talauci amma kamar yadda za ku ji a shirin yau ikirarin jam'iyyun adawa ke kenan a jamhuriyar niger inda suke kokarin su nuna yadda tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare a wannan muhawarar da yusuf abdullahi ya jagoranta a canya mai a tsakanin abdulmumin usman na bangaren jam'iyyar da ke mulki din ta pnds tarayya da bana ibrahim da ke wakiltar 'yan adawa masu fafata za su dubi baya a zaben da ya gabata domin su auna yadda zaɓe na gaba zai wakana amma dai bari mu tashi daga inda muka ja birki a shirin da ya gabata game da rawar da kuɗaɗen da kasashen turai suke sakawa a cikin harkokin zaben jamhuriyar niger din suke da tasiri wajen juya akalar su harkokin siyasa wannan kasa din ya kwatanta cewa kamar duk take taken ku dan dai masu hannu da shuni su rike kuɗin su ne game da zabukan da ke kafe azu ya ce zabukan da an kai na 2016 eh, ya ce su sun kasa kuɗin kwarai to yau ba ku kuɗi wannan <laughs> ke nuna ba su da kuɗin <laughs> abin da ke nuna ya sani mana shi yau kaka <laughs> kana hita baka san mene ne ta yi tauri dan saboda ba dan saboda ba mu shirye kide kide cikin kace muna rawa ina zuwa babu kuɗi kamar yadda suke yi yau ba su da kuɗi in a lokacin nan sun sa kuɗin su sun kai zaɓe yau ba su da shi ya sani akwai su babu kuɗi yau Eh, abin da nake so yau ne yan tarayya ko in ce masu rinjaye suke tuno sun ka tuna da cewa akwai incin kasan kasan na da inci sun garante ko yaushe lokacin da kun ka kirawo abin ga eh, faransa amurka da eh, jamus da italiya sun ka zo sun ka kawo baz militar ba ma tare da an kai wannan abin zancen nan an kai shi a assembly eh, majalisar dokoki ba yau za a ce muni inci bayan da kun ka ɗauki dukiyar kasar mu kun ka sa hannu kamfanoni kamar so areva wanda ba su ba mu komi ciki bayan da petrol non petan da an ka kirkiro tanje samu an ka kirkiro kasar ga kun ka ɗauke shi yau ba mu ma san bai ina man petrol din ke zuwa ku za ka kawo zancen incin kasar ga kuna da dai abin da kuke nuhi ku yana nan kumshe da abin kun eh, sashi wani wuri kun ɓoye amma abin da muke son ku gane cewa ƙasar gaba ta ku ce ta mu ce mu duka ana son a kawo zancen zaben da za a yi gaba ba ku iya ku kaɗai ku je ku yi zaɓe to ai da haka aka kira yau shida kun yi shi kun ka gani abin ba cikin demokaradiyya wannan bai da ba abu ne da ke birge mutane 92,4% wannan tun lokacin rasha tana abun ga union soviet communist ne ake samu wannan risk lokacin da kuke adawa kuna adawa ai kun yi shekara goma kuna adawa ko kahin milkin um, uh, ga lokacin na SQ eh, wanda ke da rinjaye lokacin nan in sun ka aikata abin da kuke yi yau da ina kuke Demokaradiyya, demokaradiyya na 'yan ƙasa ne ba ku iya wani gungu guda bai iya cewa kame kuma ya murkushe wancan gungu. <laughs> Bari hmm. da kuka aikata a wannan lokaci bana. na. Bari ba shi misali guda. Babu misali ko guda. Bayan zaben 2004 wanga Sanusi Jaku an kama shi feji. Madugun 'yan adawa lokacin nan shine yau Isuhu Muhammadu. Ya kirawo abin da eh, mai ce taro Eh, gaban majalisa mhm. majalisar dokoki daga can sun ka tashi mhm. an ka je peji an ka buɗe peji an ka ɗauki sanusi an ka hudo shi daga peji ni an ka yi mai lokacin me an kama shi eh. kama shi an ka an kama Muhammad Isu a wannan lokaci wannan rana ba a kama shi me an kama shi da bayan yaushe saurari kace eh. ce ida ida kura ta mance mai akuya ba ta mance ba ya ka ina to abinda abin da za mu da magana mai amfani shine anan to ka gani ko na yan ƙasa ne ka gane ko bana ka kawo misalin cewa wato kashi 92 da wannan menene ne da aka shi zagaye na farko ai mu bukata mu shine gamma ai zagaye na biyu mazaɓa masu zaɓe 'yan ƙasa ba su biya bukatar mu ba hmm. ka gane ko da ba su biya bukatar mu ba muka dawo aka kira zaɓe na biyu muka hiddo kuɗi cikin aljihun gwamnati aka zo aka zaɓi kuma zan tabbata ma da cewa ƙasar nijar ba a mata ƙalubalenci ko gobe in bukata ta zo ta zaɓi sai an yi shi kuma da kuɗin ƙasa za a yi shi abin in kana magana ka zan yi shi da hikima shin bana kun kira mutane kun ci gasu hito ba su hito ba gasu yi zaɓe a saurari ai ba su hito ba kowa kowa shaida na a'a a'a abin da ah, an kai ah, bai huce ba ah. goma sha goma sha ɗaya bisa kan ɗari da suka yi saurari saurari yawa muke yamai ba ko ina dai kuke ai ba ho ba ho wata ƙasa ce ba hankali zaben nan yamai ba iya kan nishar kenan ba yamai ba iya kan nishar ba doso ba ai ba tawo ma ba ai ba wannan baka zo baka zo doso baka zo tawo baka zo abin nan yamai kake yamai ka gani to kuma ba da mutane ne kuma ko yamai <laughs> babu da mutane ne ko yamai ake zabe don haka bari mu faɗa maka cewa mutane waɗanda kuka ce ma gas su hito ba su hito ba suka ga cewa kuɗin ba abin da kuke nema ga ƙasar ga sai ta zam ta roshe ta zam kamar mali kuna siyasa ta zo bas mutane suka ce a'a ba za su yi ba suka hito suka yi zaɓe su <laughs> don saboda ba ta yi wani a yi ƙasa ba wanda ya zaɓe ba ta yi wani a yi ƙasa ba shugaba lokacin da a lokacin da mutane suka fito kaga namu waɗanda suka yi bote premature kwansu da kwalkwata suka hito wai abulmumuni a wai zan kasar ga muna cikin lokacin da aka yi zaɓe ina cikin ta ni ina cikin mutane daji suke zuwa su zama su buɗe abin ga akwatin zaɓe a sa kaji wata wata almara yanzu za mu rufe wannan babin na sai NDP abin da kuka faɗa kamar yadda kuke faɗa bisa ga rariya da wanda kuke faɗa bisa ga kafofin watsa labarai duka wannan ba su dame mu ba mu ƙasa muke ma aiki kuma za a diba abin da muka cikin makarantu abin da muka cikin kiwon lafiya da samar da abinci Allah yau ba ku da yau ku da Allah ba ku jin kunya kuna kawo ba ku jin kunya kuna kawo zancan zancan lakon nan ƙasa ga adibi adibi ba mu kawo yanzu ba hanyar da na bi nyame nyala hanyar da kunka ce ma nyame nyala ne bancin bancin nyame nyala hanya kilomita nawa aka ce mai wata wata to nyame nyala minista waga hanya da an kai ta gudal ba hukunkun kun kai ta ba ministan da ya nyame nyala lokacin salu jibo an ka samu ministan nyame nyala minista wanda ya nyame nyala abdulkarim sunan shi abdulkarim sunan shi dan lumana ne abokinka ne don kai mi wanda yi hanya ga ta tanya mai nawa inyala kasan abun da eh, a bambancin ku a ah, ina zuwa kai ka kawo mana magana bambancin ku kasan bambancin ku da mu ina zuwa bambancin ku da wani misali can daban lokacin da eh, Abdul Karim yake minista babu wani hanya kowa ya shaida an kira wata assembly babu wani hanya minista president kin assembly lokacin nan shine shugaban eh, party to da kira mai ce ina assembly ni shaidu ne to akwai ai kana nan me yace baka ji ina zuwa ka ji kalamin da ya mai na shi yau to ko abin da ba ku wai bambancin ku da mu kalamun banza shine ku naku kalamun banza ne tunda bai hana shi bai hana shi bannan ba haka suke cewa kalamun banza ne tunda bai hana shi bannan ba yawa yanzu amma mu hanyoyi wanda mun kai wanda ministoci mu suka yi ga su wanga wanga hukuma yanzu bai ji wanga <laughs> to yanzu shikenan sai mu sai mu rai wannan ba ah, eh, yanzu ina aka kwana game da shirye-shiryen zaben bana bana ina aka kwana game da zaben kananan hukumomi To madalla. To maganar zaben nan na ƙananan hukumomi za ta mamaye mu na gaba wanda har ila yau zai tunkari magana yadda za a yi da batun Hamma Ahmadu. Ta yaya mutum zai jagorancin adawa har da neman tsayawa takarar shugaban ƙasa yayin da yake zaune a wajen ƙasar kuma wacce yake son ya jagorance ta ko kuma shugabance ta. bari mu yi godiya ga bakinmu abdulmumin usman da bana ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi wanda ya shirya ya gudanar da muhawara din daga can ya mai kuma ya kuma na ita anan muka kawo muku a madadin su duka ni ne ali mustapha sakwado a washington dc To a gaida malamai yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya a manfa'a takaice. a jiya litinin hukumar zaben kasar kenya ta sanar da cewa shugaba uhuru kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi wanda 'yan ada suka kawar cewa da kusan kuri'u kashi 98 cikin 100 sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajistar zaɓe su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben wafula ce bukati. amurka ta alkawarin kashe kudade har zuwa dala miliyan 60 domin taimaka yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin sahel a nahiyar afirka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda shi ne ya sanar da taimakon ya ce amurka za ta taimaka rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin sahel su biyar da aka haɗa a farkon shekarar nan wanda suka haɗa da haɗakar sojojin burkina faso da chadi da mali da murtaniya da kuma niger a taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya akan ƙungiyar haɗin gwiwa ƙasashen yankin sahel jiya litinin jakadiyar amurka niki hali ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne akan dangantakar diflomasiya kuma dole sai 'yan majalisar dokokin amurka sun amince kafin a bayar da shi shugaban kasar amurka donald trump ya ce sojojin amurka na musamman sun kama wani dan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka kai na shekara ta 2012 a kan karamin ofishin jakadancin amurka a bengazi da ke kasar libya trump ya ce shine ya bayar da izinin wani aiki da aka kai ga cafke mutumin nan mai suna mustapha al-imam a birnin misrata da ke arewacin libya ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan wannan al'amarin amma dai an ce shi al'imam yana hannun sojin amurka kuma ana kan hanyar kawo shi amurka don ya fuskanci shari'a a jiya litinin fadar shugaban amurka ta white house ta nisanta shugaba donald trump da tuhumar da mai bincike na musamman robert mueller yake yi wa tsaffin 'yan kwamitin kamfen ɗin trump su biyu akan alaƙarsa da ƙasar rasha da ake zargi da katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekarar ta gabata mutanen biyu da ake tuhuma tsohon shugaban kamfen ɗin trump paul manafort da kuma abokin hulɗa kasuwancin rick gate an bayyana laifuka goma sha biyu da ake tuhumarsa da su da aikatawa a jiya litinin da suka hada da batar da tsawon kuɗaɗen haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifuka To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin Mr. John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.